Marubuciya Amira Adam ce ta rubuta wannan labari. Hajiya Ziza ta ɗauki nauyin kankushi. Da fata Allah ya saka mata da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex nake farin cikin kasancewa da ko a daidai wannan lokaci. Da fatan kun ji daɗin labarin da muka fara kawo muku shi jiya yau kuma gama a kashi na biyu. Amma dai kada ku manta idan wannan ne zuwan ku na farko wannan channel ɗin tamu. Ku daure ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da shirye-shiryenmu. Ga waɗanda tuntuni sun danna mana subscribe kuma sai su danna mana like wato alamar jinjina. Mun gode. Abu zuwa dandali daga can gefe ta bukar a zaune, ya da kai da gwiwa. a saitin kunnen kunnensa dai masa tafi firgigidi ya ɗaga yana ganin ta, ya sakar mata murmushi a gefensa ta zauna tana kada wani itace ta ce bukariya na kanka kai kaɗai a zaune bukar ya zuba mata idanu ya ce me zan yi a cikin dandali bayan babu ke fatsuma ta ce ba biya korota, ni ma da yanzu nake shirin tafiya a rabon za mu haɗu ne abu ta sauya fuska cikin damuwa ta ce bukar wayar yanzu babu wani labari daga wajenka ne Ƙarfi da yaji baba yana son aura mini wannan tsohon, ni fa kuma wallahi ba na son shi ƙyanƙyaminsa nake ji. Bukar ya ƙara sauki na nauyin ajiyar zuciya ya ce, Abu, na samu na samu kawo bashari amma babu yadda ban na samu kawo bashari babu yadda ban yi da shi ba ya ki amincewa da magana ta asali ma cewa yayi ba zai zo wajen babanki ba wai saboda cin zarafin da ya masa kwanaki a kan na rabu da ke. Abin da ya fi kawai mu yi ta idan auren mu alheri ne Allah ya tabbatar mana da shi, idan kuma haka sun haka ne Allah ya sa kan yi fi zama alkhairi. Maganar bukar ba karamin raunata zuciyar Abiyai ba fashewa ta yi da kuka cikin damuwa ta ce, yanzu shi kenan abin da za babu abin da za ina ji ina gani zan yi rayuwa da wancan tsohon Abu na gama faɗa ta kuma rushewa da kuka mai zuma zuciya. Shari hawaye bakare saboda yadda yake jin soyayyar abu kamar za ta faso zuciyarsa. Rarrashinta ya fara yi sai da kyar ya samu ya shawo kanta, sannan ta shiru ba su sa filin dandalin ba suka juya zuwa gida. Sai da ya raka ta har kofar gida sannan ya juya shi ma zuwa gidansu. Bayan kwana biyu, Tuna magana sa ranar auren Abu da Alhaji Audu Cugal ta kankama. Duk inda za ka zagaya maganar ake da al'ajabin makudan kuɗin auren da aka bayar. Sakamakon da cikin ƙauyen babu yarinyar da aka taɓa bayar da kuɗin aure da sadakinta masu yawa kamar na Abu. Haka dai rayuwa ta ci gaba da tafiya bayan sati biyu. Ranar Juma'a ranar ce ta kasance aka yi ɗaurin auren Abu da Alhaji Audu Cogal. Ɗaurin auren da ya samu alartar manyan mutane daga garuruwa sakamakon Cogal babban ɗan kasuwa ne. Abu ta sha kuka har da zazzabi lokacin da ta ji sanarwar ɗaurin auren. Bukar ma haka ya sa inarsa gaba yana kuka kamar karamin yaro. Auren Abu babu inda bai karaɗe ba a cikin garin lambar kunci. tun daga lefen da cokali mata akwatuna takwas ɗanƙare da kaya har zuwa shagulgulan da aka sha. Kayan abincin biki ma Audu Cogal ne ya sauke wa iyayenta abinda suka yi wahalar su. Kayan kayan gado da kujeru zuwa ƙara kawai suka yi. A daren ranar Juma'a aka kai ta katafaren gidan Alhaji Cogal da ke bakin titin garin Lambar Kunci. Katin gida ne mai ɗauke da mata uku, Abu ita ce ta hudu. ‘Ya'yan Alhaji Audu Cogal talatin da biyar, har da waɗanda iyayensu ba sa gida. Ɗakuna ne jera kashi-kashi ba kamar yadda wasu masu kuɗin ke yin ɓangare-ɓangare ba. Bayan an kai abu duka ƙawayenta aka haɗu kansu kasancewar shugal ba yaro ba ne kuma ba auren fari ba yasa babu wani sayan baki da za a zauna a yi. Abu na zaune a bakin gado cokal ya shigo ɗakin bakinsa washar cikin farin ciki kamar gonar auduga. Sandarsa ya fara zurowa sannan ya tsiro ƙafarsa ya shiga yana karewa abu kallo. Wurga sandarsa gefe yana sadar baki ya ce, Amarya ba kya laifi ko kin kashe ɗan masu gida. Abu na jin muryarsa ta dago tana kallon shi a fusace ta ce, Wannan karan Ubangidan zan kashe kuma na zauna lafiya. Shugalin saki dariyar shakiyanci ya karasa ya zauna a kusa da ita yana zama katifar ta ƙasa. Tattare babban rigarsa ya cire ya kalli Abu ya ce, Abu ta alhaji Audu shugal ikon Allah. Abu matsawa ta can gefe tana watsa masa rara ya kuma sakin dariyar shakiyanci ya ce, Haba Abu, ki matso mana ni wasan masoya. Yana gama faɗa ya janyo ledar kaza ya fara fito da ita da sauran lemuka. Hafi ganin haka ta miƙe tsaye zambar sai kuma ta zauna. Ta sake miƙewa tsaye sai kuma ta ƙara zama. Jogal ya zuba mata idanu da kallon mamaki ya ce, Baby na lafiya? Me kike yi haka? Bata kalle shi ba ta ci gaba da miƙewa tsaye tana da ra a kan gada da ƙarfi tana ganin ya buɗe kasar. Ta tafi da gudu ta yi kukan kura ta cafke cinya. sai da ta zaro masa idanu tana zungura kai gaba tana fara da cizgar naman kazar wani ta ci wani kuma ta tofar da shi tana cikin ci ta fara cewa mu cinye naman dabba mu koma kan mutum ni kam a zuciyata na ce ku agazawa a alhaji audu cugal kada dai abu ta yi masa ɗiban albarka Cogali ido ya zuba wa Abu da take fizge-fizge a gefe ɗaya na murmushi a ransa. Don ya san wannan abin tana yin sa ne saboda ba ta san shi. Don idan bai manta ba kusan haka suka yi da Mariya wacce take ta uku yanzu. Lamarin Mariya sai da ta kai su har da cije-cije. Abu tana haɗiye wata tsokar nama ba karamin daɗinta ta ji ba. Gudun kar ya gano aljanin karya take yi ya sa ta kafi ledar naman da idanu, sai kuma ta kalli wata kusurwar bango lokaci ɗaya ta bushe da wata irin dariya. Idanunta ta kai kan kaskon ƙasa da yake cike da wuta. Saboda yanayin sanyin da ake ciki lasar baki ta fara yi tana farar wutar da ce, wuta wayo wuta, ki zo kin zo ki a kanka ba wuta. cikin cogal ne ya kada yana fargabar wani abu da wani abu abu za ta yi don yadda ya ga ta nufotar gadan-gadan ba karamin tsoro ya ji ba waye da kashirin da ta yi masa ana gobe ɗaurin aure lokacin da ya sa aka turo masa ita a ƙofar gida banda cika da basewa babu abin da take a lokacin murmushi ya mata ya janyi waninta yana faɗin amaryata wala yana matsu gobe ta yi a shafa fatiya ki zama mallaki na A ranar zan nuna miki irin mahimmancin da yake da shi a wajena. Da sauri Abu ta nan ta ce wallahi ina tsammanin tsautsayi ne ke neman raso da kai. Shi yasa ka kafi kai da fata sai ka aure ni. Amma na rantsiyar da Allah ka nemi wani abu. Ka nemi wani abu a wajena sai na nemi makami na gundule ka. Sai na ga uwar me za ka yi me za ka yi auren gaba tana gama faɗa ta yi gaba Wata dariya cogal ya saki yana shafa farin gemun bakinsa ya ce, Yaro man kaza. Mariya ma mun buga da ita ta haƙura. yanzu ga ta da ciki na biyu. Ke ma wuyarta ki shiga hannun cogali ikon Allah, za ki yaba wa ɗaya zakinta. Firgita ya dawo ya dawo daga duniyar tunani lokacin da ya ji abu tana ƙoƙarin kinkimar kaskon wutar da sauri ya fi zuwa ninta. shi da ita suka faɗa kan gado. Shiryegiyar kafarsa ɗaya ya ɗora a ruwan cikin abu, hannunsa ɗaya yana kan kirjinta har yana har yana jin yadda bugun zuciyarta ke bugawa da sauri da sauri. Cogal ji ya wata sabuwar ƙaunar abu na ƙoƙarin jefa shi a wata duniya, tuni ya kasa riƙe kansa abu ta yi tsammanin Ba ta yi tsammani ba sai min cogal ta yi a gefen fuskarta. Tunanin hanyar da za ta kwaci kanta take don ta san ko bacci cogale yake ba za ta iya hankaɗe shi daga cikinta ba. Sai tunkunnensa ta lalaba ta kantsara masa cizo cikin shan mata don lokacin da cogal ya riski bakin abu a gefen sa, har ya fara lulawa wata duniyar yana dumshe ido. saukar azabar cizon ya sa ya ta karkare ya kwara wani ihu a da miƙewa a cikin gigita don a wannan lokacin har ya take kafar mara lafiya bai sani ba can jikin bango ya koma jikakke rigija ya faɗi yana dafa kunne saboda yadda yake yi masa zafi kamar gutsire shi a kai Mariya da Sabuwa suna laɓe a bakin ƙofar Sa'abu dama haka suke yi duk lokacin da cugal ya aure za su zo su laɓi domin jin abin da zai wakana tsakaninsa da amarya. Inna Salmi ita ce matarsa ta biyu uwar gidansa ta rasu shekaru masu yawa. A lokacin da ta rasu su biyu ne kawai matansa daga Inna Laraba sai Inna Salami. Inna Salama mace ce mai haƙurin gaske shi ya sa zamanta da cokali karko. Ya yi aure aure babu adadi tun yana auren zawarawa. har ya fara neman 'yan mata yana aurewa duk yawan shekarunsa mafi yawa daga cikin 'yan matan da yake aure bai fi bai fi siya haihuwa ɗaya zuwa biyu ba auren yake ɓalɓalcewa saboda tsarin gidan cogal da ake yi masa kallon kitse cogal ɗan kasuwa ne da duniya take gara masa yake fantamawa yadda ya kamata A cewarsa idan da kuɗi mai tsaye ana shi jin daɗin rayuwa ya auri wacce yake so kuma a lokacin da yake so. Ina salami tana ji tana ganin yadda cugal yake cin karansa babu babbaka da aure-auren sai dai ita yanzu ta sallama shi don sai su shafe wani lokaci babu wani abu da ya shiga tsakaninsu. Yadda ya bata matsayin uwar gida uwar 'ya'ya ita ma ta karbi wannan sunan na uwar 'ya'ya. saboda duk wacce ta fita ita take ajiye wa 'ya'yanta. Mariya ita ce matarsa ta uku amma bayan ita sai da ya aure mata biyu da zawarawa kafin ya auro Abu. A ga'idar cugal kafin ya yi aure yakan tara matansa ya ɗebi kuɗi kamar dubu goma goma ya ba wa su sani kora musu jawabin cewa aure zai yi suna jin haka sun san inda maganarsa ta dosa saboda ƙa'idarsa ce idan ya auri budurwa sai ya kwashi wata guda a ɗakinta idan kuma ba zaura ce sati biyu yake yi mata wannan dubu goma goman da yake ba su ladan kwanansu ne uwar 'ya'ya ce kawai yake iya rufe ido ya ba ta dubu ashirin saboda yawan yaran da ke ƙarƙashinta wannan dubu goma kuwa idan ya ba su ji suke kamar sallah domin kuɗin baya taɓa fita daga kuɗi baya taɓa fita daga nan shugal komai siyasa sannan kuma abinda abinda yake yi komai siya yake aji haka kayan abinci ma a sayar da ya ba za a sarrafa idan kina amarya a gidan shugal ko kallonsa kika yi kika wanka masa mari ma ba zai ji zafin marin ba saboda tsantsar ƙauna da kulawar da yake baki. Amma da zarar ya fahimci kin yi lagwai wato kin ɗauki ciki kin fara laulayi za ki koma cikin sawun matan gidan. Mariya da Sabuwa ne suka kalli juna saboda yadda ihun cokali ya karaɗe kunnuwansu. Sabuwa ta yi da murya ta ce, Mariya yau Alhaji ko ya gamu da kamansa ne, ni ban ji ihun amarya ba sai ihun ango, ba kamar yadda muka saba ji ba. Mariya ta kuma manna kanta cikin bango don ta ƙara tabbatar da abin da kunnenta ya ji. Ta kankance murya ta ce, wasa ne farin girki. Ya ɗaga mata ƙafa ne, amma ko cinya ɗaya sharɓa mata za ta gane kuranta. Abu da ke gefe tana mayar da numfashi ta fizge ɗan kwalin kanta sai ta ɗare kan gadon. ta miƙe tsaye a kai ta ɗaga kanta sama tana yi tana wani irin girgiza kamar mai shirin ta yadda buri fuskar gadon ta je ta riƙe da hannuwa biyu ta fara jijjigawa nan take gadon ya fara girgiza tana faɗin don allah ku daina jana wallahi ba ni ba ce wayo allah na mariya da kilaɓe ta saki dariyar mugunta ta ce ai na gaya miki sai dai idan ba cokal ba Shugal ta yi fara yi da wannan iskanci na abu don ya tabbatar da tana da wata cutar za a sanar masa kafin lokacin aure. Kuma yadda ake bashi labarin ta ya san za ta aikata fiye da haka. Don haka ya bata fuska ya ce abu me haka kike yi har sai mutanen gida sun ji mu. Bai rufe baki ba ta wurga masa fulo sai kuma ta sura fulo ɗaya tana kai duka ko ina tana cewa ni ba abu bace ni gundildil ce. gundun gundun cogala fusace ya ce gundun gundun ɗin uwarki ni za ki raina hankali abu ta wani zabura ta buka tsalle ta jefar da filan hannunta ta ce gundun ɗin kake zagi wallahi yau sai mun gundule ka daga kan gado ta zuba uwar sufa ta fada kan ruwan cikin cugal ta yi ɗaiɗai a gefe a firgice ya buga ƙara har sai da abu ta tsorata cikin zuciyarta take tsoron karfa ta yi masa illa ganin yana lafiya ya sa ta suri kwandon wanke-wanken da yake cike da kwanuka cokula da wuka ta fara wurgi da kwanukan tana cewa tun da ka zagi gundundun wallahi yau sai mun gundule